بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma dan gida Allah ya fa yau ya kawo mana ziyara wannan majalisi a ah, kazo mun yi sallar juma'a da shi a masallacin sa kuma na yi dawa da dama dan bibiyan kuwa haka sai a gaida musu murna da kamawar wannan wata mai albarka sannan kuma in ji kuma ga abubuwa da ake ta yi na kokari da dawa to yau sai nake mara ibrahim sina mu je masallacin a malam idris abdulaziz mu yi sallah a can to duk da mun makara da amma mun samu sallah mun samu wani bangare na kudubarsa sannan mun samu sallah tare da shi sannan mun shiga masallaci mun sami shi yana jawabi kuma ya karbi mu hannu biyu ya yi wa ‘yan uwa jawabai masu kyau masu ma'ana ya kuma kare jan hankali domin duk abin da ake so sakon da ake so a isar shine a fahimci cewa da'awar sunna da'awa ce ta haɗin kai da'awa ce ta rarraba kai da'awa ce ta mutunta juna da girmama juna da'awa ce ta soyayya da kauna saboda haka wannan ne babban manufa kuma ita ce burin dukkan wani mai da'awa daga cewa an samu haɗin kai tsakanin masu kira zuwa ga littafin Allah da sunnar ma'aikata sallallahu alaihi wasallam ba gari ne ba ba garin bauchi kawai ba ba Najeriya ko ba duniya a dan a samu sabani wajen fatawa ta yi fatawa wanda ya fatawa ba shi fatawa wannan tun ka bora su musulunci haka yi tun zamanin sahabbai kai tun ma'aiki yana da rai an samu yin wannan wanda ya fatawa ya wannan fatawa an zo gaban manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya wasu da bayan tafiyar ta kuma an samu an ci gaba da samun bambanci to in dai ba a samu bambanci a aqida ba in dai abin da suke ganin tauhidi shi ne ke ganin tauhidi ba wanda yake sabani akan shirka to wani abu ne mai sauki an samu mazhabobin da duka da suke ta magana malikiya hanafiya shafiya a ai duk sun gini ne bisa sabanin fahimta ne wasu daga cikin almajiran wasu ne imam Shafi almajirin malik ne imam ahmad almajirin Shafi. imam ah, Shafi ya zauna da muhammad ibn hasan al-shaybani babban almajirin abu ah, babban almajirin imam abu hanifa abu yusuf ya je takanas ya ziyarci malik a madina kaga a shaidu abu ɗaya ne dole za ka ji an ce wannan mazhabar malikiya ta ce kaza hanafiya wannan bayanan suna rigima ba saboda haka yan uwa sai a yanzu wannan kuma mun yi murna kwarai da suke da wannan ziyara ta, shi dan uwa ya kawo mana kuma Allah ta'ala ya kara hada bukatan mu ya kara hada bukatan mu dan idan zuciya ta hagu ko kana bangon duniya ina bangon duniya wanda ba matsala in dai zuciya ta haɗu ba gangar jiki ta haɗu ko unuwa ta haɗa mu ba shi yasa muke ta haɗin kai na gaske shine haɗuwar zuciya kushe munafukai sai ce tasabuhum jami'a sai ce wa qulubuhum shakka saboda ka indai kana kauna ta ila kaunar ka to ko da ba mu ba ko da ba taba ganin juna ba to mun yan uwa ne inna innamal mu'minuna ikhwa inna tana aiki tare da mu saboda ka ko da a ce ban tashi na je masallacin shi ba tashi ya zo nan ba matukar a ɗaya muke kira a kansa to zukatan mu a haɗa suke saboda haka wannan shine babban sakon da shi mara aziz ya so ya kawo nan masallaci muna fatan Allah ta'ala ya kara hakan kanmu. za mu bashi in mun tuna kafin mu fara karatu ya jawabin sa saboda wataƙila ya bar wasu ayyuka ne yanzu saboda haka ba za mu rike shi ba shi ya samu kaso mu gabatar da jawaban kafin mu fara karatu mu malam Abdul Azbana Idris bismillah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهب عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله da kuma izinin tsaya ma kun san iman da yawo ah, da Allah kafin in faɗa abin da zan faɗa kun san halin sunna abin da yake haɗa su shi ne faɗin gaskiya a kowane lokaci da kuma gyara mutum na to kafin in faɗa abin da zan faɗa ga wani gyara don Allah ku tsoron Allah ke gyara Allah ya da suke tsaya misali wanda ko da cikin hula da da bakin Allah ka samu guri ka zauna dan haka ne ka samu guri ka zauna dalili shi ma daga cikin shi shi ya san Allah ka saurara kullu mu'mini abin da ake so fa tawakkal ala Allah wa man yatawakkal ala Allah nan dogaro ga Allah ba yana ana ka ka tsara kanka ko kawo da yake kuma bane a akwai abubuwa irin nan masallaci yanzu mata ce Allah ya zama da jahannam a bayan sa akwai ma mu akwai almajiransa suna tsaya bayan sa aka zuwa fashi Umar yana sallah akwai zafi a bayan sa aka zuwa fashi to in mun tsaya da waɗannan ba daidai ne ga wani mutum kamar mu yanzu da ya kamar mu wannan shi ne mutane in mutum yana da sabani ya gaba shi kenan amma tabbas akwai hadisi da malala ya san cewa duk wanda yake so mutane tsaya a kan shi yana zaune to ga sa. ga sai na karka kusan Allah malam ka yi guri ka bar idan mutuwar mu ta zo idan eh, mutuwar ta zo ba za ka yi tare da ba abun misali ne da jafar abun misali ne ba ka je ba bayan nan mai boss Allah ya saka mana da alheri malam ya yi ba zata nace to ni ma ya kamata na yi ba zata malam ya yi ba zata nace ya kamata na yi ba zata me ya ba zata ne wallahi ba sani na ba tunani na sai da mana a masallacin ya ce ya kawo mai tsaka da kyan a lokacin da akwai da kanun almajiran waɗanda ba sa tsoron Allah suna kaiwa da kawowa a tsakanin da su ba su tsakani abin da suke yi zan da kowa ta fata da la'amsa in suka zo sun ce mata hidisin ko su tsara ko su kawo ba Wannan abin da aka fito da fatawar kai da aka tambaye ka za ka yi tunanin wanda ya amsa ba wannan ko yana cikin yana ba da hankali yanzu ka nuna a matsayin ka da karanta za ka samu shi maka wani da ya ba da fatawa ya ce sharar da ma ba ya kyau sharar da ma haramun ne in kawai ya kuma haka da kace wani yana da hankali ya san da yake amma kuma almajirai kan tashi ne da ta sai su yi wannan tambaya don su ba su tsakani Allah ya san malam jafa. lokacin da ya zo garin nan na tashi malam ne na ce ne gaggawa da mu wasu sannu da zuwa mai shi da shi da shek abdulha muka je muka gaishe shi a masaukinsa Alhamdulillahi, sai saka ne ya zo gida na, ya gaishe ni wani lokacin na shiga ɗaki na da ban taɓa shiga da kowa ba sai malam jafar har ma yake da shawara ce ba ya ɗauki shawara ya bani kuma alhamdulillah na amfana da wannan shawara to amma da tafiya sai tafiya sai waɗansu cikin ɗalibai sai su ki tambayoyin da na amsa su sai su ba da shi a rigingine da za su ba da shi dai, zai iya cewa eh wannan wanda ya ba da wannan fatawa ra'ayin ne ni na da nawa ra'ayi fahimtar sa ne ina da fahimta wani ba abu ne ba ko a musulunci ba sabo ba ne ya zo ma da fahimtar sa na almajirai na ba yana da fahimta na muna da nasu imamu malik gida da fahimtar sa ka samu almajiran su irin su ibn al-qasim ibn wasu na da nasu ko bai kawo gaba ba bai kawo kiyayya ba bai kawo kauracewa ba to amma mu yadda ake shigowa da abin aka yi da shi ne don a baci shi wanda ya baya kusa da haka da daga su tsoron kansu ku tuna za ku mutu za ku je gaban Allah Allah zai jami yadda wani ya san fatawa kawo kai a lokacin da yanzu nake akwai masu kokarin ba shi na su samu labarin iya. amma ne ta taso ta kansa ya kawo ziyara sai ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya muku wani abin alheri ku saka masa in ba ku shi kuma sa addu'a to abin da malamin ne yake so tun da ni ina da abin saka masa zan ko saka masa shi ne zuwa da an gane da kusuri na zuwa kuma nace ni waye da malamin kawo ziyara ni ba kawo ba ni waye balle ba ina jin tsoron magana wani mana yake cewa ka nisanci kalmomi guda kalmomi guda uku nan da su aka halakar da su suka ɓarkar da manya-manyan safar duniya na da yi na biyu fir'auna wajen shafar sa na wani haruna kowa ya san wadatar kowa ya san yadda kafin waɗannan kalmomi ne guda uku nake ni ba na su su da kowane da cikin su sai sa ne maza maza na ce ya kamata ka musu ziyara a yankin waɗannan kalmomi guda uku na ɗaya akwai ana na biyu akwai li na uku akwai indi duk Allah na sarki ya ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك أن تسجد لما خلقت قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه أنا لم يأخذ أنا دول يأخذ أنا don ya nuna matsayinsa Allah ya kawo da shi. Za ka yi wa kowa sannan magana da jiri fir'auna bayan musa ya masa wa'azi ya ce ni wani mika ya ce ni da mulkin wasu da ke guri na zai da maka mu wa'azi ta ga wata da ya yi ya nuna shi ya yi amma da cikin ranar da ta wuce mutane suna hannunsa a masakin aka halatta da shi kuma a cikin ruwa a idan mumare a kan da ya da shi haka ne mu dawo karuna yace inna ma utitu ala ilmin indi yace duk dukiyar da ya samu ya samu da kamar sakamakon iya kasuwancin sa ilmin da yake indi a wurin sa to amma da da kashin ne ba ku shi wa kasabna shi wani da karshe da shi da dukiyar aka kire so da kana duk wanda yake ni wani ne da Allah ya ji ba wani duk wanda yake ina da kaza da Allah ya ji ba wani kaza zaka ce to lalle zan zo kamar yadda ba ya zo masallaci da Allah ya sa gida ya same ni sai same shi gida ba da ya ba duk ziyarar shi ma ya kawo ne ya san ka kun ne ba zo na ba shi ma ke zo masallaci ba da yawa ba da baina da mutane ne ko sai ya zo shi zo sai haka tun da ba ya kafa gaban jama'a ya kawo ziyara sai ni ma ina ruwa ba kawo ziyara amma akwai wani bashi da ba da Ibrahim yake gida dole ba da Ibrahim ma akwai bashi yake ko san ba shi kuma akwai dalilin da yasa ba ya bar da kuma shara da ba shi da yake kina Dr. Aminu ne babban malamin Allah Allah ya gafarta masa Allah ya tabbata shi yana kimanin Ibrahim Imam da hannun sai sai shi har gida na har kwano a bada muka kai ka muka rubuta juna ba wannan bashi ne a kaina kai wannan bashi na to amma ban kirka kun san ga dalili lokacin da malami ya zo ya ce sai da kira ɗalibai kun san da kuɗin shawara ba za ka zama ba ka wa shawo maza na faɗin su ana kusa wahayi wa ma ya tuka da hawa da shawara za ka ta ko za ka rashin su da ba ya gina ne kuma ba da imamancin da kashi ya samu ina son kai masa sai wanda shi ta ce haka akwai abin da yake ji masa tsoro ya faru shekaru kaɗan da suka wuce kar kuma ya ya mai mulki sai nake masa da yayi sai ce ta tuna da musu kwamishina a hamsar ba wani yanzu ba hamsar wani yake shi ta tare da rikoci wanda yana da raga da ke abin har sai yau ne yanzu da an yi sama a yayi a kai ba su mai yanzu da ya wuce lokacin da suka zama da suka shi da kuke gaba sai zaɓe da ni malam ibrahim ma da wasu da shi a yanzu ya ce da ku je ku so ku ta wannan a matsayin ku su su abubuwa suna zuwa suna dawo cikin abubuwa da wasu suna su cikin waɗannan abubuwa yana da yana abubuwa za ka nan ku je ku sa ya yi sai ba da dama sai na ce masa a ina kai kake da ya kamata mai wannan zama da wani sai ce za ka faru ko fi su yana da rashin a nuna da shi a ina ba na ce a ra'ayina tun da malik ibrahim imam ya fi ni zan zarga shi mu kai gidan gidansa da wani kurasa da ta yawa a gidansa shi ke muka sanar da malik ya muka sa rana na dai wani ɗalibai na bushar na shi ɗaya ko ne da jama'a wanda jama'a sun ba da su ma da amma ni ba suka su zauna ba sai na a aika wa malami sai suka ce malam sai ba ta ce aiki ne a samu ku ce mutum da ake wani darajar da ake wani na ce a kawo gidansa ba ce a kawo gidana ba ba ce a kawo masallacina ba na zo kuma ku ce ba zan je kullum a ɗaci suka ce ne malam sai in kana so a yi zama a yi zama shi ne a yi ne a yi zama to abin da ya faru a zaman tsakanin da Allah ba ji ba da akwai sun ci mutunci irin su ba mana su kariya da ta rama ko ya tsara da wani don kowa ya tashi a tashi yi kowa ya tashi a tashi dinaki kamar da wani da ta mu da muka kun neman maslaha mu da zama ke da ba shi ma kowa to shi ne da ce da yadda kan kai malam ya ga sun ce a a kar ka je wani abu ya faru a gidan malam ma kai sai sai ta da can da kai su ci maka mutunci mu kowa ko ya yi ba kuma da kuma mutunci ba za su ba an ka kai da shi da shi ba ba ku ya da duniya almajiran malam sun san girma da sun da hankali ko da sun sun ce sa fitina ta ɗan da kuɗi da ke ba da samun kawa yanzu da yadda gida da wani shi ya hana da ya ba da amma da malam ya ji kofa kamar yadda na faɗa a zuciyata wallahi ba da yake da duk wani malam da shi ranar da malam ya zo muna malam ya zo je wani layi a da wani ya zo muna taɓa wani wani da da wani jirin ne zai yi tasiri a masallaci da rana wannan shi ne shaida malam da zai shaida ne da ya ce na shi Allah ka so wannan bawan Allah ya kawo mana kan kuma ya dauka da ke da ke kawo da ke kawo mata amma da bai da suna kaiwa da kawo ma'ana a kawo kan su iya rikin da ya ko su sama ko su da su kawo da wani amma ni na da da shi da shi wannan ranti da malamiyar shi da wani malami to alhamdulillah alhamdulillah wani da zai kai ko لا تعتبروه شرا لكم بل هو خير لكم ta sa da kyau kar ku ɗauna sharri alheri ya zama ne ba ta yi da yadda za hukuncin daga jida ba ta yi da za a tabbatar da ita a kan zai shi da zai tsiri ba aka tsara daga hujjar nan Allah da jin ruwa to wannan abu da ɗalibai suka yi suka kawo mana tambaya da gidire wanda abin da ba zai ba ku ba ku shi kana to wallahi domin kana

tsakanin da kowa mu biya musu gaskiya ko matace ta قل الحق من ربكم ومن شاء ومن شاء إلا بلاد الظالمين وجاء هو in wanda yanzu muna da wata alaƙa kan nasu malam ji da eh, wallahi yanzu muna duniyar da ya kamata su wani wanda ke iya yin sunna su ya kiyama da yawa wajen kafirin ɗan ɗan na duniya da kuma waɗanda musulunci aka ba su shi a rikinkine ba su ma ce shi ba suna bautar shagulansu suna bautar waliyarsu kamata yi mu yi kokari mu haɗa kai mu ja wannan tsere mu fitar da mutane daga tsangi na shirka na munafurci na bid'a a kama su kashi mala Allah saka da alheri mala Allah barka Allah ka samu ka zo can makaranta a ba mu shawara Allah ya saka da alheri Allah ya bada zuciya uwa musulmi Allah ya saka ko Thank you.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 yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da sake saduwa a masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na rana mai albarka ranar Juma'a yau sha bakwai ga watan Ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da sha uku a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul nahl ganin cewa lokaci ya ja za mu shiga cikin tafsirin ba gadi ba tare da mun tsaya an tambayoyi ba bismillah mala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور الرحيم الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل كما من هرم كما وطن سكا سكا زما يهوداوا من هرم كما سأبت مكباك الأباري قبانا حكا وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومزالكي سبا سندي زالكي كان سني كوي ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة sannan lalle ubangijinka ga waɗanda suka aikata mummunan aiki da jahilci sun matabu sannan suka tuba min ba'da zalika bayan haka wa aslahu kuma suka kyautata aikin su inna rabbaka min ba'di hada ghafurur rahim lalle ubangijinka bayan wannan da yawan gafara ne mai yawan jin kai Allah ta'ala bayan ya gaya mana abin da ya haramta mana na mushe da jini da naman alhanzir da kuma abin da aka yanka ba da sunan Allah ba ya kuma gaya mana lokacin da ya halatta a ci abin da ya haramta saboda larura saboda ya nuna yadda ya yalwata ma wannan al'umma ya yalwata ma wannan al'umma bai kuntata mata ba sabanin abin da ya kasance ga al'ummar Yahudawa da ta gabace su sannan Allah ta'ala a baya ya ba mu labarin yadda larabawa ƙuraishawa gabanin musulunci suka rika haramta wa kansu abubuwa da Allah ta'ala ya halatta musu suka rika haramta wasu dabbobi da wasu kayayyakin gonaki suna ware su da cewa na Allah ne ko na gumaka ne ba a hawan su ba a cin su ba a amfani da su Allah ta'ala ya kushe musu akan wannan cewa la taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah al-kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun mata'un qalil wa lahum azabun alim ubangiji ya gaya mana ya kuma kushe abinda larabawa suka yi na arabta wa kansu abinda Allah ta'ala ya halarta musu sai yake gaya mana su kuma a gefe guda yahudawa waɗanda suka zaɓi su tsananta wa kansu Allah ta'ala ya tsananta musu a dalilin jahilci وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ga waɗanda suka ce su yahudawa ne mun haramta musu abinda muka baka labarin sa a baya Allah ta'ala ya bada labarin abubuwan da ya haramta wa yahudawa a cikin suratul an'am inda Allah ta'ala yake cewa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufr wa min إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لسابقون Allah ta'ala ya ce mun haramta wa Yahudawa su ci dukkan wata dabba mai kofato kamar kamar raƙuma ko su ci naman jimuna Allah ya haramta musu kulla zai zukur wa min sannan mun haramta musu shanu da ƙananan dabbobi tumakai mun haramta musu kitsan su illa ba hamalat zuhuruhuma sai dai kitsan da ya baya kawai aw hawaya ko kuma abin da yake tare da yan yanji aw masa da yayin kai ciki aw masa bi ko kuma kitsan da ya tafi ya ya ya gaurayi da da kashi wannan shi kada ya kai kashi amma duk wani kitse ba wannan ba Allah ya haramta musu ya haramta musu abin nan ya haramta musu kulla zai zuba dukkan wata daba da take da kofato ko take da kumba da farau Allah ya haramta musu wannan ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم سيتي ذلك جزيناهم ببغيهم من musu haka ne sakamakon zalincin saboda zalincin da suka yi muka haramta musu waɗannan abubuwa ba wai kun asali Allah ya haramta musu ba a yahudawa tun asali an buɗa musu halal da yawa su ci abubuwa iri iri kullu ta'am kana illa li bani isra'il illa ma harama isra'il ala nafsihi min qabli an tunzila at-tawrat kowane abu in banda abin da annabi yaqub ko yazo a shari'ar annabi yaqub haramun ne kowane abinci an halatta musu kamar saboda zalincin da suka rika yi da laifuffuka da suka rika yi ubangiji ta ne ya haramta musu wasu abubuwa da da halal ne shi ya sa a wani a wani guri suratul nisa Allah ta'ala ke cewa min zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira saboda zalincin waɗanda suka ce su yahudawa ne mun haramta musu abubuwan da suke masu daɗi wanda da halal ne fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wanda da hadan ne su yi amfani da su su ci amma saboda zalunci su sai Allah ya haramta musu wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma yadda suke hana abi addinin Allah suke hana mutane bin addinin Allah da yawa saboda haka malamai suke cewa haramtawa irin kuci ko da ake haramta musu abu saboda amfanin su. hatta ayi سبب saboda amfanin a haramta maka yin amfani da wani abu da zai cutar da kai kamar yadda Allah ta'ala ya haramta a shafiya ko a kyata saboda a cikin akwai cutarwa mai yawa قل akbar إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما أتكنسو أقوي ليفك ما duk da akwai amfani ga mutane amma dai ya fi amfanin su yawa ubangiji ta ala ya faɗi irin abin da giya da caca suke haifarwa na cutarwa da zamantakewar ɗan adam na raba dan adam da Allah ce Allah ta'ala ce innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytan أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ubangiji a wannan ayar ya gaya mana dalilin da yasa aka haramta mana giya aka haramta mana caca saboda suna haddasa gaba da kiyayya tsakanin mutane a dalilin giya mutum ya sha giya ba abin da ba zai iya faɗa ɗan uwansa ba ba kalmar da ba zai faɗa masa ba sannan kuma za ta hana mutum ambatan Allah domin wanda ya shata ba zai yi sallah ya yi wa ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna bayan da mutum ya sha giya kuma ya zikiri ya ambaci Allah saboda haka waɗannan abubuwa da ma wasu abubuwan da ba a ambata ba dukkaninsu sun zama dalili ne da suka sa Allah ya haramta giya da caca to akwai abubuwa da yawa da Allah ya haramta saboda wannan kamar naman alhanzir kamar mushe da sauransu wannan tahrim da liban fa an haramta saboda amfanin ka kai akwai kuma at-tahrim bil uquba saboda uquba wato dan Allah ta'ala ya kora wasu sai ya haramta musu wani abu saboda laifin su kamar waɗannan da Allah ta'ala yake gaya mana anan fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibat wa inna lahum sai ke zalika jazainahum bi baghihim wa inna la sadiqun mun yi musu wannan ne saboda zalunci mun haramta musu abubuwan da da halal ne ko masu daɗi amma mun haramta musu saboda zalunci kamar yadda a wannan ayati wa ma balagnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun ba mu zalunce su ba su ne suka zalunci kansu ubangiji ta'ala ya gaya mana game da yahudawa da ya hana da ya hana su su ra'a azabar cewa wa tsaru ma'al qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawm sabtihim shur'a wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون Allah ya ce ka tambaye su game da alkaryar nan da take dab kusa da teku istatihim yau yawma sabtihim shurra yayin da kifayen suke zuwa ranar asabar bada-bada ko ina amma malaikatu bituna la tatihim ranar da ba asabar ba kuma sai kifayen suke zuwa su kuma an hana su su yi aiki ranar asabar su fita su ranar asabar gashi kuma sai ranar asabar din ne kifin suke zuwa bada-bada. Allah ta'ala ce kazalika nabluhum bima kanu yaqulun haka muka muke jarraba su saboda fasikanci to kaga wannan at-tahrim ne tahrim ne lakin lil uquba dan ubangiji ya ya musu hukuma kamar yadda Allah ta'ala ya haramta musu shiga baitul maqdis bayan da ya ta umarta su cewa su shiga su shiga qala musa liqaumihi قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي الارض المقدسه التي كتب كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين ubangiji ta'ala ya ce su shiga annabi musa ya musu shiga kasar nan mai tsarki ita ce baitul maqdis wanda Allah ta'ala ya rubuta musu kada su juya baya su ki shiga su yi tawaye amma sai suka kiyata kace inda fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha wa yakhruju minha fa inna dakhilu ba za mu su shiga ba sai manyan mutanen nan masu karfi da suke ciki sun fito ya za ku zo kasa da mutanen ku zo an ce ku je ku yaƙe su ku fitar da su ku karɓi ƙasar saboda zalunci su da suke yi amma ku ce ba za ku shiga ƙasar ba sai ne su sun fito su ba ku ƙasar ku shiga haka nan zai wahala daga alama sai ba za ku shiga ba إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قائدون فأنت يا موسى ما داموا شغبا أبدا ما تكرر وحدا سنه fada anta a rabbuka faqatila ka je kai da ubangijin ka ku yi mana yakin inna hauna qa'iduna mu muna ran a zaune in kun gama ku zo ku sanar da mu mu shiga annabi Musa ya ce qala rabbi inni فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تسأل القوم الفاسقين وبنجي يجي تو تندع عليه na haramta musu kasar shekara arba'in na haramta musu kasar saboda haka suka yi ta tigimiya suna ta ainihin kirkaniya da sauran kasa su yi nan su yi nan sun kasa samun shiga kasar ba su shiga ba har annabi musa allah ta'ala ya karburansa sai a lokacin annabi yusha eh, lokacin da suka samu shiga arba'in da sanatin suka yi suna ce suna kirkaniya a duniya a sauran kasa ga gona a tahrir ne amma lil hukuma saboda hukuma wanda kuma a wannan al'umma Allah ta'ala ya halatta mata ya halatta mata komai wanda yake a tsayyib ne abin da yake da dada ne mai kyau ne ubangiji ta'ala ya halatta masa ya halatta masa wa yuhillu lahum wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa yadhu anhum israhum al aghlal allati kanat alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo dan ya halatta ma wannan al'umma at-tayyibat abubuwan da suke masu kyau masu dadi na halal ya haramta musu abubuwan da suke munana wa yuharrimu alaihim alqaba'i wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhim ya sauke musu nauyaye nauyayen saboda yahudawa kamar da ibnu taymiya yake faɗa ita ana ta yahudawa abubuwan da aka haramta musu nau'i nau'i sun kai ɗari uku da su abu kaza haram abu kaza haram abu kaza haram sannan abin da aka wajabta musu kaza wajibi ne kaza wajibi ne kaza wajibi ne ya kai ɗari biyu da da ainihin tamanin da hudu saboda haka abubuwa da yawa na nauye-nauye suna kansu su ne na wajibi abu kaza wajibi ne abu kaza wajibi ne suna kansu sannan abubuwa da yawa na kokumi abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne duk suna su annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dan ya sauke musu waɗannan nauye-nauye da suke kan ya kuma kwance musu duk wani hukumi da ya daure su ko ina ne hukumi na haram na haramtawa annabi isa alaihi salam da ya zo ɗan abubuwa kaɗan ne ya halatta amma ya tsaya ya kai shari'a annabi musa alaihi salam kuma musa annabi isa alaihi salam bai zo da shago shari'a littafin injila da kunshi shari'a ba ya zo da abubuwa ne da an halatta wasu abubuwa ne kaɗan shi ya sa ce wani mutum da ba da ladhi harrima alaikum dan halatta muku sashi wani abin da haram ba annabi da yazo sai ya sauke wannan nauyi nauyin daga ka wannan shari'a da ta zo ta zo da sauki sai ta zo ba ta zo da tsanani ba kuma وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله ان يخفف عنكم naka ubangiji ta'ala ya zo da abin da yake sauki ne shine wannan addini bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallama za a taɓa samun kuma haramta wa wasu mutane abu saboda hukuma saboda bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma annabi da zai zo har a sa ta zo ta shafe wani abu na annabi sallallahu alaihi wa sallama da ka daga saukar a yau ba kuma su bar da kuma komai ya cika addini ya cika saboda haka halal da haram an gama makaranta abinda duk bai zama halal haram ba to ba za a shigar da shi cikin dajira cikin da'irar halal sai idan da nasi duk wani abu na mu'amala ko wani abu na ciye-ciye in dai bai shiga cikin da'irar kabari ba to yana cikin da'irar ba saboda haka yana cikin halal abin da za ka ci ko ka sha ya halarta ko da ko wani nasi karara bai zo kan wannan abu amma in ya shiga da'irar kabari wanda ya zama haram kamar da muke magana akan taba ko da yaushe to tana cikin da'irar kabari to za ka sa cikin da'irar fayyiba ba saboda haka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kuma wani abu na haramta mata abu to amma ana iya samun at-tahrimul kauni tahrimul kauni wato al-qadari mutum saboda laifukansa ko saboda nesa da sunna da yake karanta wasu tana nesa da sunna kullum yana saba wa sunna a irin nan ubangiji ta ala da iya jarraba mutum sai ya fara cikin haramta wa kansa tarin da Allah sai ga yana shan wahala ga sunnoni na sauƙi na sauƙaƙa amma shi yana guje musu ma yana ganin aiki da su bai halatta ba dan ubangiji ta ala ya jarrabe shi sakamakon barin alhuda laifin ilmin da da yi domin ubangiji ta ala na jarraba mutum ne a saboda wannan idan mutum ya zama yana da zunubai zunuban su suka yawa to wannan sai ya sa ubangiji ta ala ya haramta masa al'ilman ilmin nafi alhuda wa wal ilmin nafi shine ya haramta masa shiriya ya haramta masa a ilimi wanda yake mai amfani to wala tahriqul qadar kamar yadda sai mai yake faɗa zai ci gaba da samuwa a cikin al'umma shi yasa a cikin al'umma za ku ga wani wanda aka jarrabe shi da nisantar karanta sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da nisantar bin rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sanin me ya dabbaka a rayuwarsa za ka same shi har kullum yana ɗora ta cikin gini yana ɗaukar nauye-nauye ne ka gan shi ya yi tafiya a halin tafiya amma yana da sallah a halin tafiya yake wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙe masa wa idan rabbu bil hadhihi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati ya sauke masa wannan har ma a halin zaman lafiya a halin kwanciyar hankali da ta ta intabtu an yaftinakum alladhina kafaru amma annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum fa'budu sadaqata sadaka ce ubangiji ya muku karbi sadakarsa kamar da zuwa cikin hadisin ya alaƙa umayya saboda haka sai ka same shi shi a halin tafiya bai yarda ya zakar ba ko ka same shi yana bin ijtihadin wasu wasu wasu fuqaha a cikin wasu masaloli waɗanda sabanin sunna ne sabanin sunna ne kawai aka sai ya haramta wa kansa wata kofar da aka buɗe masa ka same shi a lokacin sanyi sanyi mai tsanani amma ba zai yadda ya shafa a kansa zai ce sai ya cire a dalilin me saboda wasu fuqaha sun ce ba za a yi shafa akan safa ba sai idan ta kasance mai kauri ce kasance fata kasance fata ne kuma yin kidu da taburin mashi a daya za ka iya taka ta kai tafiya in ba za ta zama kamar takalmi ba ta zama kamar kirgin takalmi to ba za ka yi shafa a ta ba kai wani ijtihadi ne wasu suka yi ko suka kaba musu a wannan ijtihadin tunda babu wani nasi da ya nuna haka annabi ya riga ya shafa akan aljawra bai akan safa amma bai Amma bai sa wani shayar ba bai ce kar ta tsage ba bai ce kar ta yaki ba babu wannan bal ibnu taymiya rahimahullah yana cewa galibi ma abin da zamu fahimta a kofi kofi na sahabbai da suke yawo shi abin da zamu fahimta ba a saboda mutanen da suka yi hijira din sun zo a cikin talauci Allah ya kira su fuqara ya kira su alfukara sun zo da talauci sun zo an so ma ana sarra wani sutura da zai fara kawai su gaggiya ba ne ina kuke ganin zai samu takalman da zai rika sawa sababbi ko kofi da zai rika sawa sabuwa da ya ba annabi da ya ce aisha ba akan kofi ya san cewa da yawa daga cikin sabon da sarakawa ne dole kofin wasu da ya tsage amma bai taɓa gaya mun cewa ka kula kar ka yi shafa kan wanda ya tsage ba tare da cewa hada ma sa'u bai tun tunda mutanen da suke tsakakken kofin a lokacin sun biyawa sannan bayan wannan ka tuna garin Madina gari ne mai cike da duwatsu ba gari ne mai rairayi ba to duk garin da yake da duwatsu takalma sun zo da lalata ba ne ko ana ta aka dutse da shi kada za su lalace da shi suke fita su je masallaci da cikin zuwa su je kasuwa su je gona su je jihadi duk da wannan suna a cikin irin wannan yanayi a cikin irin wannan guri amma bai sa so wannan sharafi ba zai ce to za ka samu wani saboda bin irin wannan ijtihad sai ya sawa sai ya sawa kanshi wani takunkumi takunkumin da Allah ta'ala bai sa mishi ba kamar yadda za ka ga wasu wato ana ruwa ko gari ya ana ta guguwa amma sai ba za mu haɗa sallah wace da da sharadi an haɗa sallah a watsi kan wanda ya zauna musulmi ya haka wannan sharadi ina haka wannan sharadi to irin wannan ijtihadat din za su ci gaba da wanzuwa za a iya samun wani saboda nisa da yayi da sunna sai jefa kansa cikin kuma cikin wahala abubuwan da suke da sauki sai ya daukan su da sauki an ce aisha ba ta rawu ba zai yi ba ya gwammace cire sake nadawa har da sunna ta tabbata so irin wannan zai ci gaba shine a ibnu taymiya ya kira shi at-tahrimul qawli al-qalbi wato kaddara ta da kan wani saboda nisa da da abin nan wani abu ya zama haram to akwai kuma at-tahrim abinda zai iya zaka zaka mutum zai abinda Allah zai haramta ma wasu saboda jarraba su a jarraba su da za su yi da, ko ba za su yi da? ba lalle ne saboda abin zai cutar da su ba ana so a gwada wane ne da biyayya wane ne ba biyayya kamar yadda Allah ta'ala yake gaya mana falamma fassala farutu bil junud قال إن الله مبتليكم بنعم ومن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من استلف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا Allah yana bamu labarin Talut yayin da ya rabu ya ya taho da rijinarsa sai yake cewa inna Allah mubtaliikum bina Allah zai jarrabe ku da wata korama wanda duk ya sha wannan ba ba tare da shi wanda bai sha ba to wannan shi muke tare da shi sai dai wanda zai dan kamfaci kaɗan saboda ya murƙi shi ya ainihin jika makoshinsa amma wanda zai wato kwamfada wannan ba ma ba ma tare fa sharibu minhu illa qalila illa qalila zai da dama ne suke kasha sai kaɗan to kaga wannan tahrim ne wanda yake minna an yi shi ne dan a jarraba su to waɗannan yahudawa da Allah ke gaya mana ya gaya yana gaya mana cewa ya haramta musu ya haramta musu abubuwa masu daɗi saboda zalunci shi yasa ce wa mazalamnahu walakin kanu anfusahum yazlimun ba mu zalunce su ba kansu suke zalunta sannan sai ubangiji ce thumma inna rabbaka lilladheena amilu su'a bi jahalatin sannan ubangijinka ga waɗanda suka yi mummunan aiki da zalunci a kafin alqur'ani ya sauka ya bayanin nan an samu wasu wanda yanzu sun musulunta amma a da su ma sun shiga cikin irin wannan haramci haramci sun haramta wannan sun haramta wannan sun haramta wannan lokacin ilimi bai zo musu ba musulunci bai zo musu ba to lalle sun suka ji irin wannan ayoyi na maganar haramta haramtawa Allah ta ala ta zai kama wanda yayi wannan da laifi wala taqulu lima tasifu al-kadhib hadha halal wa hadha haram litaftaru ala allahi al-kadhib wani cikinsa zai tsuruwa shi ya musulunta to shi ya makomarsa <coughs> ya makomarsa alhalanci shi ma a ya yi rukunan to shi ne Allah ta'ala yake nutsar musu da zuciya cewa kada kada hasaru waɗanda duk suka aikata mummunan aiki bi jahala ba da ilimi ba da sani ba sannan suka tuba bayan wannan sannan suka kyautata aikinsu ina baka ne ba ya ka kuro lalle ubangijin ka bayan wannan da yawan gafara ne kaga wannan kwantar musu da hankali cewa abinda suka riga suka yi shi a baya wannan babu ba ba za a tume su yanzu a kansa ba sai dai abinda za su yi a nan gaba sannan wani aya ta shafi dukkan wani wanda zai aikata wani laifi ya aikata wani laifi na sabon Allah in dai har ya yi dama ya tuba ya kyautata aikinsa daga baya Allah zai gafarta masa ita shine abin da Allah ta'ala yake gaya mana inna matawbatu eh, ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu ghafurur rahima innama at-tawbatu ala Allah lil ladina ya'maluna as-su'a bi jahalatin Allah ce karɓar tuba Allah yana karɓar tuba ga waɗanda suke yin laifi cikin jahilci ta kila wani ya ce to an ce cikin jahilci idan kuma da ilimi kai ne to ba za ka tubar ka ba za ka tubar ka ko da da ilimi kana sani kai ne to idan ka tuba wannan bi shahada abin da ake nufi cewa dukkan wanda zai yi laifi duk wanda za ka ga ya saba ma Allah to sai hasken ilimi da tunano tunato da girman ubangiji da halarto da azamarsa da halarto da hukumar ubangiji sai ta fashe daga zuciyarsa sai ya manta wannan shi yasa sahabbai da dama da salaf da dama suke cewa kullu man amila su'an fa huwa jahil wa kullu man asa Allah fa huwa jahil duk wanda zai saba wa Allah to jahili ko da yana da ilimi ko yana kowa ne inda zai saba Allah to sai ya samu kansa sai wannan ilimin har sai ilimin da Allah ba shi sai ya bici sai ya manta da azamatullah sai ya manta da ukuwar ubangiji da girman sa ya manta da hukumar da ubangiji ya tare da autar jahannam lokacin da ya manta waɗannan abubuwa sai ta bace daga zuciyarsa da lokacin zai fara cikin cikin sabon Allah shi yasa za mu ga ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam ya ce la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن mai zina ba zai yi zina ba yana cikin yana cikin imani ga imani wato yana cikin halartu da girman Allah da azama sa ba zai yi ba sai wannan ya bace masa haka da farawa ba zai saka ba inda zai halartu da azamatun ba ba zai saka ba zai zama komai a gabansa ba komai ba girman Allah kawai yake halarto haka nan mashayi ba zai shagiyar ba haka nan dukkan wani mai laifi za ka same shi yana laifi ba sai ya manta sai ya manta da shi sai shi kan ya tace masa wata hakken ya bice masa shi sannan sai ka ga ya saba Allah to shine daga kuma hakken ya dawo to shi kina sai shi na dama da hakken ya dawo sai shiga na dama إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون lokacin da shi kan zai same shi to zai same shi duk wannan yanayi ya iya cin riba a shi ne abin da ake nufi bi jihadi ba wai ana nufin wanda ya yi saban Allah da ilimi ba Allah ba ya yi masa a ko da da ilimi ya yi saban Allah din ba zai saba wa Allah ta wanda ilimin ya shi yasa Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kafa bil ilmi khashyatan wa kafa bil iktirar wato ilimi kada ya ake sa mutum inda ilimi to shine zai haifar da tsoron Allah nama yakhsha Allah ibadin da ulama idan kuma mutum ya ruku da duniya ko ya ruku da wani abin duniya to wannan kare ya yi domin a lokacin kuma ya koma cikin tsawon jahilai ko da kuma ya kowa karatu ko ya karanta Qur'ani ya hada ya san mazarasa ya san hadisan manzo Allah matukar da zai fada cikin ruɗuwa da hanyar shaidan to wannan ilimin ta da kenan sai ya dawo cikin hayyacin sannan kuma sai ya tuno girman Allah Allah ya sun ba ta tabu min da zalika wa aslahu haka ba za ka kawai ana magana tuba kawai ake ka tuba ba sannan kuma ka zama haka kawai shirin ba kuma komai da zai baya a idan kai magana tuba to sai ka zama da aiki ya biyo baya saboda ita in har da gaske ne ka tuba to za ka yi kokarin ka gyara abin da ka bata ba zai yiwu ka ka tuba ba sannan kuma ka zauna kai baka gyara ba ko kuma baka gyara ba ba a ganka kana ta kokarin gyara aiki wannan shine alama ka tuba a ga aikin ka yana gyaro shi yasa Allah ta'ala da yayi magana waɗanda suke koyi ilimi na ladina yaktumuna ma anzalna min al wal huda min ba'di ma bayyanahu من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله illa اللائمون الا wa aslahu wa وبينوا fa ulaika wa alaihim wa ana tawwabur rahim kaga ubangiji sai da ya faɗi su yi aiki akasin wanda da da kan sun koya ilimi sun koya abin da Allah ta'ala ya saukar bayan ko Allah ta'ala ya gama bayanin sa a alqur'ani manzo sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanin sa hadisi amma sun take su koyi Allah ce wadannan Allah yana da su masu la'anta suna da. su sai ce illa da jina tabu sai dai waɗanda suka tuba bai tsaya da kawai suka tuba ba sai cewa aslahu suka gyara abin da suka bata wa bayyana suka fito suka yi bayani shi yasa sharadin tubar dan bid'a malami dan bid'a shi ne fito ya bayani wani sharadi kai ce ya tuba shi kadai tsakaninsa da Allah amma mabiyansa ba su ma san ya tuba ba yace ai shi tsakaninsa da Allah wanda ya tuba a tunda har ya ba ta wasu ya fito ya kokarin gyara wanda za su gyara ta hanyar ya gaya musu tun da ya boye sunna ya fito ya bayyana wannan shine shirin wa bayyana kuma suka yi bayani kaga munafikai da Allah ta'ala ya yi magana su innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira sai ce illal ladina tabu wa aslahu واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما kaga Allah ta'ala da ya maganar munafikai ya san munafikai a munafincin nan nasu sun yi barna a munafincin nan nasu sun kama wasu ba Allah ba sun kama mushrikai sun kama wasu yahudu da nasara akan su ne abokan shawarar su da su za su yi kirsu sun yi intisabi bi ghairillah sannan babu ikhlasi domin munafiki ba zai taba haɗuwa da ikhlasi ba sai Allah ya ce da eh, waɗanda suka tuba ilal ladina tabu cewa su kun suka gyara abin da suka bata inda suka je suka san sun yi rafici zai su gyara sannan wa qasamu billah suka dawo suka yi Allah maimakon da suna rike wasu abokan gaba suna kokarin halaka abin da halaka musulmi da su ba su rike Allah qasamu billah wa akhlasu dinahum lillah su yi addini dan Allah ba su yi riya ba ba kashi sallah ba za ka wuce salati qamu kusala yura'una an-nas ba su yi irin wannan ba akhlasu dinahum lillah Allah waɗannan sun dawo cikin tawagar mu'minai suna tare da mu'minai kuma da sunan Allah zai ba wa mu'minai dan wanda yake mai girma shi yasa haka zaka yi ta ganin ubangiji na wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa amila salihan thumma tada illa man taba wa amana wa amila salihan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulai ka yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا kaga ubangiji ta alaƙa inda zai magana tuba sai ya magana al'amalu salih saboda haka kada a ɗauka tuba kawai da baki ake wani tuba muzuri tuba da gaske ake in ka fice ka tuba to a aikace a ga alamar ka tuba a kada a ga alamar ka tuba to ga irin wannan yana faruwa musamman ga 'yan siyasa musamman ga 'yan siyasa idan 'yan siyasa ya ka tubara ya ka tubara ya ka tubara al'umma ta guje shi aka guje shi aka fi shi to duk da aka baro shi daga sama sai zo ce muku ya tuba ai na gane gaskiya mun yi kurakurai a baya wannan tsakanin ka da Allah za mu yarda sai haka amma mu gani a haka. a aikace mu gani kana kutuba kutuba wajen ce addinin Allah kana kutuba kutuba wajen taimaka al'ummar ka Abin da ka san kayan da kana kuturin wanke shi Abin da ka san kaya ka a da kana kuturin gyara shi to wannan ne yake nuna cewa eh lalle tuban na karkace shi yasa Allah ta'ala ce ta tabu wa aslahu wa tabu bi ba'da zalika wa aslahu sannan ce inna rabbaka min ba'da ghafurur rahim ubangiji ta'ala anan za ku ga ya fuskantar da maganar zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam damirin da aka yi magana da shi damirin annabi sallallahu alaihi wa sallam damirin mukhafaf hmm. thumma inna rabbaka للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا بعد ذلك إن ربك dan a nuna maka cewa wannan garaba ta gafara garaba da waɗannan suka samu sun samu a dalilin wannan wannan kuma aka yi amfani da sunan arrab arrab ba a kawo sunan al'ila ba ko arrazza ko aka kawo sunan arrab saboda shi yake nuna riaya kulawa da tarbiyya ubangiji ya haka ne saboda shi ne mai kula da ku Shi ne mai ba ku tarbiyya ne mai renon shi ya sa ya muku wannan nata duk wanda ya duba ya ce ya daina ya yi nadama to ubangiji ta'ala zai karbe shi zai kuma masa dama sannan ubangiji ta'ala ya karfafa maganar da mu'akkida dan an Allah ta'ala ya cewa wannan maganar sauran take haka ne ce inna rabbaka ga inna sannan ga la la sannan ga jumla ismiya غفور رحيم هي جملة اسمية تكفي nuna abin al-thubut wa jawab cewa wannan abu da goma me sana ka amfani da sikar mubarak la ghafurun rahim wadannan duk dan su ƙara nutsarwa da mutane zuciya musamman waɗanda suka san sun yi laifi a baya cewa in suka tuba suka gyara ubangiji ta'ala ne ya fi musu sannan ubangiji ya ci gaba da cewa إن إبراهيم كان أمة أمة قانتا لله حنيفا shine za mu tashi da kan waɗannan ayoyi da fatan abin da muka yi daidai Allah ta'ala ya ba lada wanda muka yi na kuskure kuma Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu